Karfe da minti talatin a nan ya mai yau Alhamis 21 ga watan Mayan na da 2020 sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro asuma na shi nake muku lamar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa shugabannin addinin musulunci sun yi kira da a mutunta wato mataki na saka tazarar mita ɗaya tsakanin mutum da mutum a cikin masallatai a ran ɗaya ga watan juwa ne ɗalibai za su koma makarantu a nijar saboda haka hukumomin yamai sun kaddamar da wani shirin tsaftace makarantun a yau domin yakar cutar coronavirus. mutum na biyu da ya kamu da cutar coronavirus a niger alessandro shiri dan kasar italy ya warke kwata-kwata da cutar muna tare da bayanin da ya yi a game da yakin da ya yi da kokowa da wannan cuta a cikin shirin na hoto na musamman A wata sanarwa da suka fitar a yau shugabannin addinin musulunci na Nijar sun yi kira ga musulmi da su mutunta matakan sake wato saka tazarar mita ɗaya tsakanin mutum da mutum a cikin masallatai sannan kuma su daina ba da hannuwa wajen gaisawa. Dr. Sambo amadu kakakin shugabannin addinin ya yi ƙarin bayani. La distanciation, mettre une distance entre les gens distanciation sanya sarari daidai ne a yi shi saboda an wani na tari akwai wasu miyo-miyo masu fitowa da tazara har ta meta ɗaya masana sun ce daga bakin meta ɗaya kuna da kariya shi yasa aka ce a sanya tazarar tsakanin juna kudi ba ku gani yanzu inda muke tsakanin mu ai akwai tazara ta meta ɗaya kowane to hakan ne ake tambaya a yi a cikin masalatai a yi shi to ko da yake a nan ne muke da babbar matsala amma bai hana a ci gaba da wayar da kai a baiwa mutane bayani su gane da zaran an ƙara sallah kuma kowa ya tafiyarsa don mi saboda masallacin ana buƙatar a mashi feshin magani na kashe ƙwayoyin cuta ba za a iya yin hakan ba idan akwai mutane ciki kuma a dinga buɗe tagogi da ƙofofin masallaci a ci gaba da roƙon Allah a yarda da al'amarin a kula da matakan ɗan lokacin da aka girka na kariyar lahiya. ana ci gaba da gudanar da shirye-shiryen sake komawa makarantun boko na ran ɗaya ga watan juwa a nan yamai hukumomin birnin yamai a yau da safe sun kaddamar da wani shirin tsaftace makarantu domin yaƙi da bazuwar cutar coronavirus ya inganta sannan kuma wato komawa makarantun ya samu karbuwa muktar mamudu shugaban tawagar jagorancin da da'irar ta yamai ya yi wa habibu garba ƙarin bayani da la même manière dont nous yadda muka yi a cikin masallatai haka za mu yi ga makarantun boko jami'anmu za su yi aiki a cikin dukkanin da'irori biyar na birnin yamai za su fafesa magungunan kashe cuta a cikin duka makarantun boko kafin koma makaranta mun tambayi makarantu da kungiyoyin ɗalibai su dafa mana domin tabbatar da wannan aiki don ɗalibai da za su koma makaranta ɗaya ga watan shuin su kasance a cikin tsaro wannan yana da mahimmanci muhimmanci za mu ɗauki duka matakan kariya akan cutar corona amma dai sahihan matakai su ne ga ɗalibai ya kamata su ɗauki matakan sa tazara da wanke hannuwa da kuma sa takunkumi Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun gana da ministan ilimin makarantun sakandare muhammadu Alhaji Samro a ranar 19 ga watan Man da muke ciki. An shirya wannan ganawa ne a cikin tsarin sake buɗe makarantun boko na gwamnati da masu zaman kansu a ran 1 ga watan Juwan mai kamawa. Masu makarantu masu zaman kansu na buƙatar gwamnati ta taimaka musu domin fuskantar matsalar kudaden shiga sanadiyar matakin rufe makarantu tsoron 20 ga watan Mars saboda cutar coronavirus. Dandakwai Amadu jibo wato shugaban kungiyar masu makarantun a zaman kansu ya yi wa michel deji karin bayani ta wayar tarho. Gwamnati ce ta ɗauki nauyin rurrufe makarantu, kuma mun tambayi gwamnati ta zuba mana waɗansu 'yan kuɗaɗe na musamman domin cike giɓin abin da zai shigo mana. Saboda makarantu ne da suke aiki a kan abin da iyayen ɗalibai suke zuba. Har yanzu dai gwamnati ba ta karɓi buƙatunmu ba, sun ce za su miƙa kokenmu inda ya dace. Minista ba shi ne yake kula da kuɗi ba, abin da yake iya shi ne ya haɗa takardu ya tambayi a biya mu jiya. Iyayen ɗalibai muna bugun gaba da su su gane halin da muke ciki ya kamata su gane idan suka ƙi biya makarantu ba za su amince ba gwamnati ta dube mu ta ɗan zuba mana wani ɗa'aba a wannan shekara A jiya Laraba an samu karuwar mutane shida da suka kamu da cutar coronavirus daga cikin mutane 37 da aka yi wa gwaji a Nijar, biyar a jihar Zandar, ɗayan kuma a jihar Difa. mutane uku sun mutu a cewar wata sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya al'umma ta jiya ta hakan daga cikin jimilar marasa lafiya wato 430 da aka yi wa gwaji an gano cewar 920 sun kamu da cutar 124 suna samun kulawa daga likitoci 738 sun warke sannan kuma 58 sun rasa rayukansu in ji sanarwar. A gwamayin sallar Ramadan matasa da yawa na saka kansu a cikin sana'ar kashi da zabi a balayara domin cin gajiya. Sai dai a bana alamu na nuna cewa farashin kashin da zabin ba zai hau sama ba. Ali Bannano dan asalin garin Fanduberi a karamar hukumar Tondikandiya ya zama masa tilas ya sai da kashin a farashin da ya siyo su bayan kuma ya yi tafiya ta wato fiye da kilomita hamsin. Sai mu saurare shi a tattaunawar shi da Saidi Abdu Winditan. A cikin ƙauyuka jika uku uku ne muka sayo su, amma gaskiya jiya a bale yara da yawan masu sayarwa sun saida ne a ɗari bakwai ko kuma jika uku. Ni na je a kasuwar Banku Kwara a ranar larba na huce a fondu berry a ranar alhamis sai juma'a na tafi a kanya waɗannan kasuwanni ne na zagaya amma kasuwar balle yara jiya ba a samu riba ba saboda mutane ba su da kuɗi duka masu saye su sayar sun yi amfani da wata dabara ne na su ajiye zabi su ci taraitin sallah amma abin bai yi ba su koma ga allah su san cewa wata rana ka samu wata rana kuma ka rasa babbar asibitin jihar agadez na fuskantar matsalar ruwa mai tsafta wannan matsalar da ke ci gaba da wakana ba tare da wata mafita ba tun shekaru hudu da suka gabata na kara tsananta tare da wannan hali na annobar coronavirus dr agali anaba darakta janar na asibitin ta agadez ya yi wa anise karim karin bayani Akwai wani kokari da ake yi na ciwo kan al'amari game da ginin rijiyar murtsatsai a nan sai CHR. Bayan 'yan watanni aka gama rijiyar murtsatsai sai dai kash rijiyar murtsatsen karama ce mai faɗin metri kib biyu bai iya bamu isasshen ruwa a rana. Mun yi kokarin yin wasu ayyukan ta hanyar sin daga nan bangaren ma kuma bamu da ruwa a rana. Da yake akwai buƙatar ruwa game da matsalar coronavirus na wanke hannu kai a kai mun ajiye kayayyakin wanke hannun ko ina a shigar kowace ma'aikata da likita kenan ba mu da karfin cika su banda motar ruwa da ke kawo mas chr ruwa da wannan ne muke kokarin cika wa'annan kayayyakin kuma wani bi sai mu tsinci kanmu cikin rashin motar ruwan nan wanda ke haddasa wannan yanayin al'umma su tsinci kansu cikin rashin ruwa. On tombe en besoin, c'est ce qui alerte parfois la population. ana ci gaba da kula da al'amuran 'yan gudun hijira a wannan lokaci na coronavirus a Agadez hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta tanadi wani tsarin aiki da zai bada damar duba batutuwa guda bakwai a don mako a cikin tsarin tantance matsayin 'yan gudun hijira muhammad nur abdullahi mai kula da bada kariya a cibiyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniyar a Agadez ya yi wa anise karim karin bayani A baya idan kuka ɗauki 'yancin da 'yan gudun hijira suke da shi, muna da tsari a sati da muke yi, muna ɗaukar akalla mutane 20 muna yi musu tambayoyi. Amma a yau tare da wannan hali ba ma iya yin aiki kamar da. A yanzu a sati muna ɗaukar mutane bakwai ne don nuna wa mutanen cewa duka da halin da ake ciki, HCR tana da kyakkyawar aniya na ci gaba da ayyukan kare 'yancin 'yan gudun hijira. la RFI. Ana ci gaba da ayyukan gina gidan koko gargajiya na maraɗi wanda aka rusa a shekarar 2015 sanadiyar sallar maraɗi kwalliya. A watan janvier na 2020 ne aka soma ayyukan da ya kamata a kammala cikin watanni biyar yayin da ya rage kwanaki tara wa'adin ya kare Ayyukan na a matsayin kashi 68 cikin ɗari Usman Bukari shugaban tafiyar da ayyukan ya bayyana cewa annobar coronavirus da kuma jankunan da gwamnati ke yi wajen biyan kuɗaɗe su ne sanadiyar wannan hali da ake ciki. Rukuni na farko da ke kumshe da wurin taro da ake kira tribune biyu ne. Akwai guda na mutanen gari da kuma guda na manya mai hawa, wa'anda kudadensu suka tashi miliyar biyu da miliyan biyu da tasa'in da bakwai da dubu dari hudu da arba'in da biyar da dari tara da biyu na sefa ayyuka na tafiya yadda suka kamata wa'adin da aka kwashe wa aikin shine watanni biyar da kwanaki goma sha hudu yanzu ya yi saura kwana tara wanda ake ganin hawan aikin na kashi tasa'in da hudu da digo da hamsin da daya bisa ɗari ginin na iya karewa in kamfanin ya buƙaci ƙarin lokaci to lattin ya danganta ne da matsaloli da dama wannan matsalar ta cutar covid-19 akwai kuma matsalar zuba kuɗi ga kamfanin daga minista shi yasa yake cikin nawa que ça traîne un tout petit peu. Barka dan uwa, kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A ah, gaskiya layin bai da kyau. ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali, ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka, ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton lamu na musamman. Alessandro Sheri shi ne mutum na biyu da aka tabbatar da cewa yana dauke da cutar coronavirus a niger Yanzu haka da ya warke kwata-kwata wato shi dai wannan mutum dan asalin kasar Italy ne da ke aiki a wata ƙungiya mai zaman kanta ta kasa da kasa a Yamai. ya yi bayani kan koko da ya yi da wannan cuta da ya yi fama da ita. yan masassara ce na fara ji ga jikina kuma ina jin kasala na yi zaton ko cutar masassarar cizon sauro ce bayan gwaji sai aka gano na kamu da cutar coronavirus sai suka kai a babbar asibiti na yi kwana goma sha hudu aka yi ta mani magani da sinadarin chloroquine bayan mako biyu sai na samu waraka aka fitar da ni daga asibitin kanan aka umarce ni da in yi wasu kwanaki goma sha hudu a killace a gidana rana ta farko da aka tabbatar kana da coronavirus ya kaji. <laughs> ce mini aka yi na kamu da cutar coronavirus hakikan na razana da farin ganin killatar da aka wa dukkan wa'anda kenan kewaye da ni a lokacin da alamun suka bayyana. A likita baka ci karo da bambance-bambance ba wani iri haka? Dukansu sun nuna kwarewarsu sun yi iyakar kokarinsu don na kasance ba da damuwa. Bayan dawarka gida wajen aiki ko ka ci karo da wata tsana? A'a, mutane hakikan euh, suna tsorata, amma na lura da na samu tabi'o'i masu euh, daidaito. Wane irin bambanci ke akwai tsakanin cutar numfashi da coronavirus? Bana iya ba da shaidar bambancin da ke akwai da sauran cututtuka ga wahalar samun numfashi. A nan halin dai huhuna ne ya soma kaba. Da farko ya misalta kamar cutar fara masassarar cizon sabro sai dai kasalar ta tsananta kamin zaman asibitin har zuwa daga baya. Eh, mal Alexandro, coronavirus duk da cewa akwai ta a ta shiga sauran yankunan kasar mu. A matsayinka na tsohon mara lafiya wani kira gare ka ga mutanen da ba su yarda da akwai cutar ba da kuma waɗanda suka harbu da suke ganin tasu ta ƙare. Cutar akwai ta a yi hatara mahukunta sun ba da matakan kariya a mutunta su a rike su da mutum ya ga wani alamu yana ɗan shaku-shaku to ya sa kira ga jami'an kiwon lafiya ko kuma ya je asibiti ba tare da fargaba ba a can za a wa mutum magani kuma ya samu waraka bayan haka ba wata matsala. Madalla masu mu an muka kawo ƙarshen wato wannan shiri na maraicen yau yanzu kuwa zan farko da shirin labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya.